ce ta a nan ne nake samun dukkanin masu jamila ko da biki barta ba fuskarki ta bayyana abin da zuciya ta rage ni kaina na faɗa na cewa sirrin nasara ta rayuwa yana tattare da abin da na samu kin san menene abin da na samu din jamila kana sani ina jin kaina yana kumbura ji nake kamar na sauran mata jamila na tabbata ke shaida ce kan cewa da abin da nake gaya miki gaskiya nake faɗa domin a duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba bawansa hankali to fa ya sallame shi to zai iya aunawa ya tantance magana take fitowa ta zahiri da kuma da take ta zigawa da daga iyalai ba kawai take bata cikin zuciya da haka na tabbata kin san cewa abin da nake faɗi gaskiya ne hakan yana nufin kenan da gani ba kare Jamila, shi mai zafi ina zaman zama na kawai sai jin kira kai na ruwa ƙarin aure ballo ruwa ne to amma me kawo wannan zancen ni dai na wadatu da abin da Allah ya bani yanzu za ka ba wannan zancen kuma yanzu a ajiye shi a gefe ban zo kansa ba Tashi kenan jamila mu dole mu ci daɗin girkin nan naki ya daɗi kenan ai ba ga ka sauke hular ka ba ka ne ba mu ke kika ce kina santa <laughs> alaman sanci kenan shine ne.

Ya na kame maimakon da kika je kika kai jakan nan, kika dawo. ki taho min da ruwa kuma sai na ji shiru ruwa kuma sai na gaba kaman kana da kafa kuma ka san inda ruwan nan yake ba za ka je ka ɗauko da kanka ba sai ni zan kawo maka to shikenan a bar maganar ruwa ya batun abinci kin san fa na ɗebo yunwa kamata yake kawo min na samu na ɗiba na ci ne ƙoshi ne hani'an je in watsa ruwa kuma in ɗan buga don ɗan rinza ban yi abinci ba Dan ni tun da kai tafiya ma bana abinci a gidan nan. Haba Zainab, kamar yaya? Matsala ta da kai ba ka uzuri. Baka san mutum ya yake ba, lafiyansa a'a ma ba lafiya ba. To ni bana jin daɗi, ban yi abinci ba. Yanzu saboda Allah kin san cewar zan dawo yau kuma irin wannan lokacin. Maimakon ki dan min abinci na zo na samu na ci sai ki ce baki ba. ba fa yau na fara yin tafiya sai ka tafi restaurant in ka je ka ci a can nema sai ka taho min da nawa ko kamar yanzu restaurant yi mana to ya za ka abinci ne na ce maka ban yi ba amma ba haka ya kamata ki min ba kai sai ka zo ka sa mutum a gaba kai ta surutu kai ta surutu ni kaina ma ciwo yake yi abinci ne na ce maka ban yi ba ban dafa ba to da kika san baki ba da na dawo ai kafin na tambaya sai ki min jawabi cewa wani a'a kaka ga ban ka maka abinci ba ba na jin daɗi to kin ga anan ai sai ne miki uzuri ko amma kawai yanzu sai da na tambaya kuma sannan ki kawo min wani kabili da ba'adi ni na magaji gaskiya na gaji kullum mutum shi yana kicin aiki aiki aiki ni na gaji gaskiya ba zan sake yin abinci a gidan nan ba kawai ka ɗauko mai aiki ta zo ta rinƙa yi. kai ka ajiye waya ke da To, assalamu Assalamu alaikum. Mm-hmm. Eh. Ah, ta na riga na gama komai. To me kuma ya faru? to ba matsala ba komai zan yi kawai gwara hakan kawai zai fi sauki ba matsala shikenan ba dama me ke faruwa ne jamila kayan ma aka kama ko in ce ma dai kayana domin ni nake da kaso 90 cikin 100 na abin da muka yi oda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To alhamdulillah. na samu nutsuwa wannan kalmar da kika faɗa ina da yaƙini za a samu mafita insha Allah da haka ina ganin gobe zan shirya tafiya kawai insha Allah zan tafi da wuri dan je na ba wato dan na je na magance matsalar in mm, mm, gaskiya ka fara daidaita matsalar ne kafin Jamila haka kurin sai in shirya in tafi har Lagos ina zaman zamana wani nishaɗi nake nema da ba zan same shi a cikin gidana ba ni ma na fi son zauna a gida tare da ke ni gaskiya ba Jamila duk abin da zan yi na riga na yi yanzu kuma lalle ni ake da bukata kayana ne babu wanda zai min abin da ni zan yi wa kaina saboda dukiya ta ce a ciki to mun tafi tare <laughs> irin zance ne me kake cikin eh, zo zo da su su emeka haka kurin sai ka banna a hotel a'a ki zaman ki dan Allah ki haƙura idan na je da na ga abin da ke dawo gidan zai. yanzu dai abin da zan kin ga dan zuba mu ba watsa in samu zuwa mu ci ba na so rana ce ban gari gari ba fice ba dole ya kuli ya kuli <laughs> ni wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamila kin ga ba na riga na tafi Ki kika sa na dawo gidana kuma yanzu kin kuma cewa sai kin raka ni ko fa kashin wuta ban yi ba ki bar nan tafi dan Allah na dawo duk magana da zamu koma na san ba ta magana ce mai miya ba kawai dai ba da so in tafi ne ke gaskiya kawai ba na son yin tafiyan nan jamila abin da nake so ki fahimta tafiyan nan tana da matukar muhimmanci kuma in dai da rai na dole sai na yi ta da haka ki yi haƙuri ki bari in tafi in na dawo ai ana haɗe ni ban ga maganin ka bane wayo Allah na sani to ya zaki gaji da gani na ai ba za ki taba gajiya ba saboda kina so na kuma kin san mijin kina son ki ko ba haka ba to ka tafi da ni ma in tafi da ke Allah kiyaye haka kurin mutane sun je sun auro matansu wasu iri ni in tafi da kyakkyawar matata kawai a rika kalle min ita ina ni na ki wayan dan Allah ki hakuri wannan wayo kake mu ki hakuri ki hakuri sweetheart ah ma alaikum <laughs> a'a ja san da san da yawa da kana lafiya ah, na gajiya a gajiya nan bana lafiya na ina za a kula ai yanzu nake shirin wai in je gidan naki in je mi sallama kuma sai gashi Allah ya kaki ah dana ina zuwa wato wata tafiya ce ta kama ni muhimmiya custom ne suka rage mana kaya to shine nake so zan je Lagos na samu ne clearing kayan da kaina insha Allah ina fatan da in naje din abuwa za su dade dai bi bismillah to shi yasa cingam ta makale maka tana ka fita ka tafi ba ku mai hajiya tunda Allah ya sa kin zo ita ai Jamila tana nan ba matsala ni zan tafi in yi so sai ki shiga Jamila a gyara mata guri ta zauna sosai kafin Allah kuma ya dade to shikenan sweetheart amma dan Allah yaushe za ka dawo ai ba na abu ne ba na abu ne yau yau gobe man Allah ya yi sai ki ga na dawo to ne bari in shige ciki lalle ke jamila a fara karɓar ta wuta a gaban hajiya kin san fa ba za ta gane wannan salon ba to shikenan sai ba zan nuna maka soyayya ba ɗanta ne fa kai kamata ya ta ci daɗi na sani na sani amma fa Jamila ke fa iya ganewa ni da ke ne na fa san kina sona ni ma kuma kin san na san ki amma hajiya fa ba za ta gane wannan salon ba sai a samu matsala ki bari in na da abin da zan yi bari mun ji tsoron rafa wani ya kira ni kina kallo haka ma ana faman buga ina ku ci ha mu je an raka ka wayyo jamila e, jamila jamila ta jamila ta iya daura zani jamila ta iya daura atamfa yarinya karki wasa jamila jamila ta assalamu alaikum duk Allah ta juki alaikum Allah ya tsare Allah ya kiyaye Yawwa, ya tafi? Eh ya tafi. To Allah ya tsare. Allah ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Wai ke a gidan gwaka ka koya miki? ajiye ne kuma? To gani ne ba wani ɗan ruwa ba komai ba za ka aje wa bako ɗan abubuwa ba sai wanda ya zaba don kansa ma zai ce babu. ai mun riga mun gama karin kumallo yanzu na rana kuma za a dora kuma ga shi kin zo shine nace bari in zo in tambaye me kike da bukata sai a dora miki au tambaya ta ma zaki me zan ci ai salon ruwa kenan uwata wallahi salon ruwa ne duk mutumin da zai tunkare ka ice da kai wai me zaka ci ai rowa ce wannan ikon Allah to ai gidan ɗana ne kuma na san inda kicin yake tunda ke ba za ki nemo abincin ki jera min sai wanda raina yake so in ci ba a matsayin uwar mijinki ba to ni na san hanyar kicin din zan je in dafa abin da raina yake so in ci kuma ba wanda ya isa ya hana ni to shi ke na hajiya dama ina wani aiki a ciki shine yanci bari in zo in tambaya da dai za ki iya ɗora da kanki ainihin ma gidanki ne to tsaya da dakata dakata bakin ji na ce maki yi ne zan yi koma gida ba to sati guda ne niyya zan yi a gidan nan sannan in tafi gidana to shi ke na ajiya bismillah ai gidanki ne nan ma zai kiyaye ana yawon malalaciya abinci ma bata zanta ba uwarsa ba